kai mun shi ka ya wallahi da duk inda zan je na ji wallahi ban ta ko kyau hello kuna kusa to shikenan ku shigo sunan kun zo Alhaji wannan wani irin rayuwa ne haka? Abin da ba za ka iya ka mataki da kanka shi sai ka shigar da 'yan sanda a ciki? Kar ki saka baki a cikin wannan magana kin ji na gaya miki. Tunda baka san inda take ba. Bismillah. Ka je da shi. Dadi. 'Yan sanda ne fa. Kwarai. Tashi tashi tashi. Yan doka zan kawo mamman kawo 'yan sanda ba. Je. Let's go. Okay, sir. Tashimji. Take him outside. Jake. Yeah. gaya musu ni don ke ni ma fa ina da kishi ba wannan abin da kike kina nuna cewa kamar kina son shi ne to bari zan bata miki fuska da wannan wuka ta yadda ko da kin iya samun damar fita a nan ba zai ga kinki wannan hukuncin da ka ɗauka ya yi tsauri da yawa duk da dai ba ni na haife shi ba amma ni ba zan zuba ido haka kawai ina kallon ka kana abin da kake so ba daidai ba ne ba kuma wannan abin ba laifinsa ba ne ba kina faɗa wannan magana ne don baki san wace ce nafisa a gurin ba to ko wace ce ita a gurinka za ta fi wanda ka haifa a cikinka Wallahi kuma ba abin da ya a halin da ake ciki yanzu a duniyar nan ta fi min kowa ma da yake kusa da ni to ba ni dalili faɗa min dalilin da zai sa ba zan tsani ta ba har ƙarshen rayuwa ta ba kin ga wannan nafisa da ke gani mahaifinta yana ne kuma tun daga lokacin da nake ƙarami har na girma shi ya ɗau ɗawainiya ta na komi ci na sha na sutura ta muhalli abin da ya kama karatuna da komai da komai a rayuwata daidai lokacin da ya kamata a ci na fara saka mishi akan abubuwan da wani aka yi shi da iyalansa to yanzu kina tunanin duk abin da zan tattara na gata da ya kamata a ce na mishi in yi wa 'yan nan tashi ana ganin ban faɗi ba ko wannan shine dalilin sake ga ina killace ta ina sa tsaro a kanta ina kuma lura da duk wani hali take ciki hannu da da ita sosai gano cewa kamar shi yaron nan baya da masaniya wajen salwanta wannan yarinyar. So kuna so ku sake shi kenan kuma? Ba wai ainihin yin kanmu ba ne? Dokar ƙasa ce ta bamu dama matuƙar bincike ya nuna baka da hannu akan abu mu sake ka saboda mu ba kotu ba ne. To amma kuma akwai mutanen da suke iya aikata laifin da babu shi a kawo su ajiya kuma ba a sakin su sai waɗanda suka kawo su ajiya sun ci a sake su kuwa zai iya yiwuwa idan akwai tunanin wani abu zai iya biyo baya kuma amma zai zama koyaya akwai sassauci ah, saboda yaron ya sha wahala gaskiya alhaji ya yi haƙuri ya yi sassauci a kinga kar ki samu baki a maganar nan amma shawaran kuma da nake ganin zan bayar ya kamata a ce an ba da sanarwa gidajen rediyo da sauransu an kai jiya har sun fara matalan har da gidajen talabijin eto eh wannan dai gaskiya ba mu yi tunani a kai ba yin haka zai matuƙar muhimmanci amma ka san me ke faruwa ne shin wai ko wani abu ya baku? ne Allah ya sa ba haka ka ɗauki aikin namu ba to ai na kai kaka gida ne ka dage akan lalle sai ka nemo mai mafita a wannan al'amari mun kalli cewa kamar yadda ya alƙawari zai iya taka wata rawa wajen ganin ya binciko yarinyar saboda tunanin ya koma kanta ma baya tunanin irin halin da yake ciki shi kenan ku sake shi wallahi idan ka ce ka dogara da najeriya wallahi ina gaya maka ni da kake gani na ban taba dana sanin yin rashin yin karatu sai a wannan karnin a wannan yanayin saboda me kullum bala'in shugabanni ka ji an ce wai a da ta sauya yawa ce kenan fake yayi yawa in an yi hadari mu ne in ana talauci a ce mu ne amma an samu kuɗi ba za a taba cewa mu ne bayan mu muke samar da kuɗin shiga wuf kaje an samu kuɗi sun shiga to ai mu ne ka san abin da yake bata min rai a'a ina muke kai balance mu duk inda muka je muka yi wo aiki da daddare za mu kai balance in ma na sati sati ake kaiwa za mu kai in ma na wata wata ne za mu kai saboda su dauko haya purchase su matan masu kuɗin nan da 'yan siyasan nan in suka dauko mu suke jibgewa mu yi ta tara musu kuɗi ai ta wahala kai ta wahala wanda babur ɗintan da yaron nan shamsu gulo ya je ya azdan a ƙasan gada dab ta fado masa babur din wane ne babur ɗan Hassan Gis wannan rabar Hassan Gis ne. Abin haka. Duk baburan su ne ai. To ni yanzu na wa na wane ne ba na shugaban tsari na kasa bane. Ba na gidan shugaban tsari na kasa ba. To me yake faruwa da mu ne? Me yasa dan Allah ba ba laifin kowa bane duk abin da ya samu gafiya ma ai laifin jelatta ne ai. Mu ma da laifin mu ai. Muna da shugaba sahihi shugaba adali. Da Allah ku tsaya mana. Wai me yasa abubuwan nan duka yake karewa akan masu keke na Alhamdulillah. rashin kungiya mai karfi ai tun da almuaz ya fita daga kungiyar mu ya sauka daga kungiyar yan alele ta ke kenan muka samu ci kuma wannan da laifinka a ciki ai ranan da izo muka muka muka tutse shi muka tutse shi an fara dauko maganan me yace cewa yayi dole ya kamata sai an yi muku regulation baka gane regulation baka aushi da masifa ya shiga jib din sai bi. ba an ce el mu'azzin na yanzu ya koma takarar shugaban tsari ba da Allah dai na el mu'azz yana nan har yanzu yana kishin yan arewa da tasawu shekaran jiya gani ne an tube a bakin gadar kawo ana da kowa da shi ne yan castelia kuma wallahi shi zan jefa wallahi shi zan jefa saboda shi ya san ai ba zai dawo ba ba yala kuke yi ba to ku je ga ku ga yala wallahi tallahi ba ku ganci kullum ba ni fa yanzu nake maka maganan kai ne baka ka fahimce shi ba shugaban tsari na kasa kaga malam wai ya kake min haka ne wai kullum idan na zo shan shayi a wurin nan sai ka bata min lokaci ka gane da cewa duk lokacin da muka zo fa yunwa ce take kawo mu kuma muna da bukatan wannan abin saboda mu rage zafi to ai na fi son daman lokacin ka ya karu saboda lokacin ka ya hauhawa kudin ka ma ya hauhawa wallahi an kama mutanen mutane mutanen mu ne rajana sun kama Ban ba. ba Komai ma Jamil. Komai ma. abin da nake tunani shine ya kamata na yi ƙoƙari ta yadda zan fitar da kaina daga cikin wannan al'amarin yadda kwata-kwata zargi ba zai gifta a kaina ba a cikin wannan abu Wa alaikum salam. Na gajiya. Lafiya. Lafiya kalau. ni suna na Salihu. Aiki na shine a daidaita sau. Ah, dalla ina tambaya ne. Nan ne gidan da aka ce idan wanda ya san inda wata yarinya da taɓata ake neman ta izo? Nan ne, nan ne. A'a, a'a, a'a, ka gane ko? Kwantar da hankalinka, kwantar da hankalinka. Nan ne. In dai yarinyar nan dai da na gani a TV ne, hmm. kana ji ko? Hmm. Wallahi tallahi ni din nan da kuka gani na je na sauke ta. Hmm. Kuma na tabbata da ce kai ita ce ma. Ka gane? Kan mu ɓata lokaci yanzu dai abin da ya kamata mu Mu je gida, ku zo mu je. Kaga mu je, mu je. Mu shiga shiga mota mu je. Shiga mota. Mu je, mu je, mu je. kasa bacci saboda kin kasa bacci ko saboda kin ji na ce zan kashe ki duk wa'in abubuwan da kake yi ba ka tunanin wani dalili zai iya hana mutuwa kuma na dinga kallon ka da abin a cikin raina au kina tsammanin samun ceto a wannan duniyar da muke ciki ba na tunanin akwai abin da zai hana ni kashe ki zai kenan idan ka kashe ni za ka ji daɗi kina tunanin na yi sakacin barin son ke shiga zuciyata ta yadda ba zan iya kashe ki ba ba zan ji daɗi ba saboda ke ce mutum na farko da zan fara kashewa a rayuwata amma idan na tuna mahaifina ƙanwata mahaifiyata zan ji daɗi sai dai zan yi nadama ne kawai idan na tuna irin kalaman da kike tura min na soyayya wani na ga kamar kin fara daina jin tsoro na ko me yasa tsoron ka to tsoron me zan ji kar ka manta mutuwa zan yi ki ba musulma ba ce kin manta cewa taimakon Allah yana ko ina ada ma kin daina bata ma kanki lokaci saboda kin manta da Allah sai da na tuna miki kar ka manta shi Allah mai rahama ne kuma rahamarsa ba ta taɓa ƙarewa to bari na yanka ki kafin ki roƙe shi ki bani 'yan mintuna zan je in dawo kashe ki waye me ba ni lafiya kun zo ga lantarkin da okay Lafiya kuma? Malam, ina mutanen da ke zama a gidan nan? Nan gidan kuma? Ni kadai ne a gidan nan, ba wani ba wani wanda yake zama a gidan nan. Ka gane ko? Ko dadewa ba a yi ba kwanaki na zo ina a daidaita sahu na sauke yarinya budurwa kyakkyawa a nan gidan ne ba a daɗe ba wallahi kai nan gidan ne ni na ina nafisa ina nafisa nafisa kuma kai magana mana wace ce nafisa ƙarya kake yi wallahi nan gidan ne nan gidan kake yi nan kai ne ka zo nan ka boye ta kila ma saboda wani dalilin ka na banza da mu sani ba to yau Allah ya tona mu asiri wallahi nan gidan ne ofisa ofisa bismillah ku shigo gashi nan shi ne ko arrestin ya za ka je nafisa hey wallahi ita ce wallahi ita ce wallahi ita ce wallahi ita ce na rantsi da Allah ita ce la ilaha illallah muhammadu ita ce labar ita ce ba wani abu babu komai ita ce sannu bai ji miki ciwo ba da ba ki gode ba ki gode ba ki gode ba mutane su nuna kusa zo mu je mu je gida mu je gida sannu na gode an gode sosai zo yanzu da kin ba sai na wani dogon magana ya kamata ki gane cewa kuskure ne kawai da ke fara soyayya namiji da san kowane kai kuma wace magana ka ce za ka gaya mana dadi magana da ka taɓa yi ne wadda ka zartar tsakanina da nafisa shine don allah nake neman wata alfarma ka gaya min komi ni ma kaina ina so ka faɗa min wani abu da kake so ma na alfarma ko ma menene allah da zama na gode dama magana auren nan ne nake so a soke ta ma'ana a lalata ta a lalata magana aure saboda me ƙiyayya ba abu ce da ake iya saiwa ta daɗi wata rana na zan iya saɓa mata ta tana da ƙarfi a cikin zuciyar saboda haka za ta iya tashi za ta iya min abin da ba zan iya fahimta ba shine sai nake ganin gaskiya wannan maganar ni ba na so a yi haƙuri da ita kawai ko da kuwa ita kaɗai ce mace a duniya ina gara a haƙura a bar zumuncin da ke tsakaninmu kawai zai fi sauƙi amma ka yi haƙuri na gode